yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau za mu yi majalisi na 21 cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a muna cikin suratu sa'ad yau insha allahu za mu tashi aya ta 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarak amma ga tambayoyi wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya ya cikin hajjia ya kara ma babba da malam Abdul Wahab lafiya amin kuma amin yace tambaya ta hadisi ya bayyana cewa tsakanin kiran sallah da iqama ana amsa addu'a kiran sarra kiran kiran sallar juma'a na farko shi ma zai shiga kasancewar kiran na biyu na juma'a ana gama shi hudu ba ake farawa Allah ya saka da alkhairi ya rayuwar rayuwarka cikin imani amin a kiran sallah sallar da ake nufi shine wanda yake daga shi sai ikama a na kulli azanain as-sala wato du'a'un bainal bainal azani wal tsakanin iqama da kiran sallah saboda haka kiran sallan da ake na juma'a na farko shi ba ikama ce take biyo take biyo shi ba haka zalika kiran sallar asuba na farko ba ikama ce take biyo shi ba saboda haka abinda ake nufi kiran sallar da ikama take biyo shi shine sa da lokacin da za a yi ikama Allah yake amsa addu'a addu'a ba a raddinsa don haka kamar a ranar juma'a kiran sallan da ake yi yayin da liman ya hau kan mimbari to a lokacin ne ba a amsa ba a raddin addu'a kuma dama wannan lokaci kamar yadda ya zo a hadisin a jabir ibn abdullah radiyallahu anhu cewar wato wannan sa'ar ta ranar juma'a da Allah yake karban addu'a ta ce daga lokacin da liman ya zauna a kan mimbari har a idar da sallah saboda haka kaga ya dace da cewa kenan shine lokacin da yake tsakanin kiran sallah da ikama ah, <coughs> ah, saboda haka wannan eh, zai shiga ba zai kasance duk da yake lokacin kankani ne wannan ba zai hana ya zamanto mutum ya yi addu'a ba daidai gwargwado yayin da ake kiran sallar ko kuma in an gama kiran sallar ah, kafin a yi ikama bayan gama hudu ba kafin a yi ikama kamar yadda aka ruwaito imam ahmad rahmatullahi alai yayin da ake yin ikama yana ɗaga hannunsa yana addu'a a lokacin saboda aiki da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan lokaci ne da ba a raddin addu'a saboda haka hatta na sallar juma'a ma zai shiga ciki sannan ya ce mutum ne yake da kanti yana sayar da yadika da shaddodi zai iya kiyasta adadin yadika da abubuwan da yake sayarwa ya bada su a matsayin zakka Allah ya ƙara malin lafiya amin a'a kayan kasuwanci kayan tireda ba su ake fitowa zakka ba kudinsu ake fitarwa kudi ake fitarwa saboda haka zai kiyasta dukiyar ne a yanda yake sayar da waɗannan yadikan da shaddodi din sai ya haɗa su tare da kudaden da ke hannunsa idan gabaki ɗaya kudin ya kai misali to sai ya fitar masa da zakka da kuɗi zakkar kuɗi ake ma urudus tijara ba zakkar amfanin ba zakkar su kansu kayan ba na'am na'am ba yadda ya faro ba yadda yake sayarwa kuma ya danganta da yadda yake sayarwa din idan sayarwa yake yi ɗai-ɗai sai zai musu kudin a kudin ɗaiɗai ne in sayarwa yake jumla wholesale yake yi yake bayarwa ga 'yan tsari haka zai kiyasta saboda haka ba lalle ya zamanto kudin nasu ya zamanto daidai ba tunda in zai sayar na tsari kudin ba zai kai yanda yake sayarwa yanda ake sayar da su jun a daidai ba a kasuwa to ya danganta irin yadda yake kasuwancin da haka zai kimanta kudin kaya na'am kasuwa ake sayar da kaya ba da shi yake so ya sayar da su ba ai kowane kaya an san yadda kudin su yake a kasuwa ko na sari ko na daidai to yanda yake a kasuwa haka zai dauka ba da shi yake so ya sayar ba hmm. na'am yadda yake ba da sari idan shi yana sayar da su ne yadda yake bayarwa sari eh haka zai cire haka zai kimanta su sannan ya ce malam ina maka fatan alheri tambayar tawa ita ce wata rana na tura kuɗi daga ofe dina zuwa akawun ɗin wani amma malam yau tsawon wata biyu wannan kuɗin bai je ba kuma bai dawo mun ba malam ni kuma yanzu na karbi karɓi bashin su yau sati shin malam a dace na biya su bashin su ko na rike a matsayin waccan kuɗin nawa don ka rike bashin su za su kai maka littafi karshen al'amarin ya cike da kai a kotu saboda su a sun san cewa kana bin su suna bin ka kuɗi kuma ya za ka ɗauki bashin ofe bashin ofe da interest a ciki in ka karɓi bashin su sai ka eh, mu'amala ce ta riba ba ta halatta ba sannan kuma wannan ba zai maka maganin wannan kuɗin da suka cinye ba kuɗinka da suka cinye da ba su dawo maka da shi ba ka je ka bibiye abin ko ya kai ka kai kara zuwa babban banki ofishin babban banki suna da ofis a manya-manyan garuruwa kuma a kowane ofis ɗinsu suna da consumer protection department wajen da ake kare haƙƙin masu mu'amala da bankuna in ka je ka kai kara za su bibiye ka kwanan nan suka ci taron wani banki saboda irin wannan wajen miliyan 300 suka ci bankin tara ba bayan an maima da mutane kuɗi sannan kuma suka ci babban banki ya ci shi tara na wajen miliyan 300 akan wannan akan abin da suka yi na sake da rashin ba ma mutane haƙƙinsu saboda haka kada a yi sake a je a kai ƙara ba ka yi zamiya ba ko ka hainci wanda ya haince ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man i'tamanat wala takhun man khanat ka biya ka cika amana ga wanda ya amince maka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka to sannan sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon rai mai albarka Allah ya ji ɗan hajjiya ya ƙara wa baba lafiya amin tambaya ta akan salatu buha ne malam na ji wani yana cewa ba a so ka rinka yi kullum sai kana yi kana tsallake wasu ranaku malam menene gaskiyar wannan zancen Allah mai da malam gida lafiya a wannan ba gaskiya bane salatu duha tana daga cikin sallar da da suke sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kuma yayi ma waɗansu sahabbai ma wasiya akai kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira da Abu Darda da Abu Dar kowanne daga cikin su yace ausani Abu Huraira yace ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam بركعتي الضحى وأن أنام على وتر وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر yace bada'ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun wasiya da yin raka'a biyu ta sallar walha da kuma kada ne bacci sai nayi wuturi da kuma ne azumi uku a kowane wata to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wasiya da shi ya nuna kan cewa ana iya dawwama a kansa amma a ɗauke shi wai ƙa'ida ne ba a so a dawwama a kai wannan ya ci karo da waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda aka ambaci ita kanta salatu duha mutlaƙan ba tare da wani ba tare cewa a yi ta wata ran ba kamar yadda ya zo a hadisin abizar cewa kowane rana mutum zai wayi gari gaɓoɓinsa 360 suna buƙatar ya musu sadaka a ƙarshen hadisin ya ce raka'a biyu na walaha suna wadatarwa a kan dukkan waɗannan ayyukan sadakar da ake nema mutum ya yi guda 360 to kaga wannan ya nuna kan cewa ka yi wannan sallar kuma kullum ne mutum yana buƙatar ya 'yantar da kansa ta hanyar yin waɗannan ayyukan da zai 'yantar da waɗannan gaɓoɓi nasa to idan aka ce salatu duha za ta wadatar to kaga ya nuna kan cewa kenan kullum ka yi ta haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi falatul yake salatul awabin hina tarmudu al-fisal aka sifanta ta da cewa salatul awabin sallar masu yawan komawa ga Allah ita ce sallar walha da ake yin ta lokacin da hantsi ya so zafi to kaga wannan ya zo da ambatan falalarta mutlakan ba tare da wani tsaidi ba min ah, ya ce ah, malam don allah menene hukuncin musulmi ya zauna yana cin abinci ko yana shan wani abin sha na halal tare da masu shan barasa a public restaurant ko reception na wajen aiki a wannan bai halatta ba don zama ne tare da mutane waɗanda suke saban allah a zama tare da su zama tare da masu saban allah haramun ne kamar yadda ya zo a hadisin yadda la'ana ta zo ma bani isra'il kan cewa suna hana su da saban Allah amma idan suka wannan ba zai hana su ba kashe gari su gansu a cikin wannan saban Allah su zamanto abokan zaman su da abokan cin abincin su da abokan shaye shayen su to kaga wannan hikaya ce ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan halin bani Isra'il da ya sa tsinuwar Allah ta hau kansu a harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa Eh, a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa bin maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadu a ƙarƙashin wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wato malaman hadisi aka kawo wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin sai ya ambaci wannan ayar to haga wannan ishara ne ga cewar bai halatta musulmi ya zauna tare da mutane a waɗanda suke saban Allah ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙauƙaunin laifin idan wa idara aikin labina ya kodo na fi ayatina an hun, hatta ya kodo fi hadithin gairi wa in ma yin naka shaifanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin Allah yake kada ka zauna bayan kawa a ka samu ambato tunawa tare da mutane azzalimai to mutanen da suke azzalimai kar ka zauna tare da su domin wannan rukuni ne ya zuwa ga zalunci wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun kada ku karkata zuwa ga azzalimai sai wuta ta shafe ku na haka duk da kai ba sha kake ba amma ka zauna tare da su alama ce ta yarda da aikin da suke ko da ku su ba musulmi bane amma kai a wajenka wannan abu ne wanda yake munkari da bai halatta ka zauna kana ganin kamar abu ne wanda yake babu komai ba wannan zai iya kawo maka fushin Allah to sannan kuma fushin Allah yana sauka akan waɗanda suke saban Allah da wanda suke zaune tare da su sannan kuma daga bayan sai Allah madaukakin sarki ya tayar da kowa akan niyyarsa amma yayin da ukuba ta sauka a nan duniya to zaka haɗe tare da su gabaki ɗaya kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗansu rundunonin mayaka za su kai hari zuwa ga ka'aba sai ƙasa ta haɗiye su da farkon da na ƙarshen su sai aisha ta ce ya rasulullah ta ya za a haɗiye na farkon da na ƙarshen su bayan akwai waɗanda yake su 'yan kasuwa ne kawai sun bi ayarin ne sun tafi tare da su yace za a haɗe da na farkon da na ƙarshen su sannan a tayar da kowa a kan niyyarsa to ya nuna kan cewa kenan aminci daga azaba shine ka zamanto kana inkarin waɗanda suke wannan mummunan abin kuma kana ƙaurace musu baka tare da su Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin ƙistar waɗannan ashabu sab lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wato yayin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi da shi waɗanda suke hana mummuna su Allah ya tsira wa ahabna alladhina zalamu azabin ba'id waɗanda ku suka yi zalunci Allah ya ce muka rike su da azaba mummuna wannan kaga an an ambaci waɗanda Allah ya tsira su ne masu hana mummuna da yake su su uku ne jama'a masu aikata sako da masu cewa dan ne za ku hana masu aikata sako ku kyale su mana in Allah ya so ya halakar da su in Allah ya so ya yafe musu da kuma masu hanawa masu inkari Allah ya ambaci cewa waɗanda suka tsira masu inkari ne sauran kuma Allah ya azabtar da su an yi shiru dangane da waɗanda yake su ba su ba amma kuma ba su inkari ba to wanda yake zahiri su ma sun shiga ciki saboda wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha wa ardaha sannan yace ina son karin bayani game da yadda ake yin tsarkin maziyi ina ne wajen da ya waje ba mutum ya wanke e almazi idan ya fita ana wanke al'aura baki daya ba kawai inda ya taba ba ba kuma kawai kan ba kamar yadda ake tsarkin fitsari ga baki daya mutum zai wanke al'aurarsa kamar yadda ya zo a hadisin al-miqdad da sayyidina ali radiyallahu anhu ya tura shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi mutum ne mai yawan fitar da maziyi kuma gashi yar annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ce dan haka yana jin kunyar ya fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tambaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idsil gatara wa ka wanke al'aurata sannan kai alwala saboda haka shi mabi za a wanke ga baki ɗayan al'aurar sannan kuma da duk inda ya taba a jiki ko a jiki ko a tufa in ya taba cinyoyi sai a wanke cinyoyi in ya taba tufa sai a wanke tufa saboda najasa ne saboda shi najasa ne sabanin mani shi mazi najasa ne hatta malamai da suka ce mani tsahiri ne a wajen su mazi shi mazi shi ma najasa ne wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي وتبق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وغسن مآب الله يتي كتاب أنزل الله إليك مبارك وأن اللتافي ليه mai girma da muka saukar da shi zuwa gare ka wato fitsabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah mubarakun mai tarin albarka liyadabbaru ayati dan su zurfin tunani a cikin ayoyinsa wali ya tazakkara ulul alba kuma domin mutane masu hankali wato su samu tunatarwa bi ma'ana wato su wa'asu. wannan a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewar halittar sama da ƙasa ba da wato ba da ƙarya aka yi ta babal da gaskiya ne to kuma ya ambaci cewa wanda suke ɗaukar cewa halittar samai da ƙasa sama da ƙasa ba ta da wani manufa ba za a yi hisabi ba to wannan zaton kafirai ne to sai Allah ya ce to waɗanda yake sun yi imani kuma masu wato aiki nagari za su zamanto tamkar masu barna a bayan ƙasa su ne wato kafirai ba za su zamanto ba to hanyar da ake kuma kokowa waɗanda suke masu takawa za su zamanto kamar fajirai ba za su zama ba to yaya ake zama da takawa ana samun takawa ne ta hanyar wannan littafi shine sai Allah ya yabi littafin yace wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ko kuma kitabun anzalnahu ilayka littafi mai girma muka saukar da shi zuwa gare ka wato tankirin dan girmamawa ne babban littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi ga akwai bambanci a ce wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka da kuma littafi ne babba mun saukar da shi zuwa gare ka mm. sai duk dai ya kunshi yabo da shi alkur'ani sai dai ma'anar ta biyu ta fi kamba masha'anin alkur'ani saboda tankirin da aka yi wato ai kitabun azim littafi ne babba wannan da muka saukar da shi Allah ya bi alkur'ani saboda babu kamar sa duk cikin littafin da Allah ya saukar babu kamar alkur'ani domin shi ne mai gaskatar littafan da suka wuce kuma shi ne mai musu wato shi ne mai yanke magana a kan duk inda aka samu sabani a tsakankanin littafan da suka gabata wa zarna alayka kitabu bil haqqi musaddiƙan lima na yadayhi minan alkitabi wa muhaiminan alaihi wato mai zartar da hukunci a sa da tabbatar da abin da yake shine daidai a cikin littafan da abin da yake ba shine daidai ba to wannan shine fuskar girman wannan littafi ya kere dukkan sauran littafan Allah jalla wa ala dukkan littafan Allah abin da ke cikin su na gaskiya yana cikin alkur'ani sai kuma ƙari da alkur'ani ya kunsa na abin da baya cikin wayancan littafai Allah ya ce mun saukar da shi zuwa gare ka wannan tabbatar da annabci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tanzil ne inzal ne saukarwa ne aka yi mala'ika jibril ya saukar da shi akan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyoyi daban-daban na saukar wahayi wata ran ya zo masa a cikin zuciyarsa wata ran ya shi ya karanta masa wata ran kuma sai a a a, wata ran sai Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya sanar da shi abinda ke cikin wahayin ko kuma ya zamanto mubasharan ba da wasiƙar jibrilu ba kamar yadda aka bashi a wato ƙarshen suratul baqara mubarakun wato labari ne na biyu na alkur'ani mai tarin albarka ma'anan albarka shine yawan alkhairi da kuma dawwamarsa alkhairin da yake mai yawa kuma madawwami shi ake ce ma albarka shi ake ce ma albarka shi yasa ake cewa a nemi albarka domin shine zai zama to mai yawan gaske kuma mai dawwama amma wanda yake da yawa ba shi da dawwama to wannan ba albarka bane kamar ka samu riba mai yawa amma kuma ba mai dawwama ba to sai ta zamanto wannan ba alheri ba ce ballantana kuma komai yawan ta ma idan dai ba ta da albarka ba za ta zamanto mai yawa ba saboda sai ka ga yawan naka bai amfana maka komai ba ka zo ka ga ta zo da yawan amma ba abin da ta tsina na maka to shi yasa ake neman albarka ita kuma albarka daga Allah ce to Allah ya ce shi wannan alkur'ani albarka ne ibnu ashur yake cewa kowace aya ta alkur'ani akwai albarka domin ko dai shiryarwa ne ya zuwa ga alkhairi ko kuma kawarwa ne kaucarwa ne daga sharri da barna wanda yake wannan shine abin da yake amfani ga ɗan adam a duniya da lahira alheri ya zo maka sharri da barna ya gushe daga gare ka to wannan shine ainihin ma'anar albarka duk wani alkhairi ka samu to kowace aya ta alkur'ani haka take ko dai tana shiryarwa ya zuwa ga aikata alkhairi ya zuwa ga alheri ko kuma tana kawarwa ya zuwa ga wato sharri da barna sannan Allah ta'ala yake li yadabbaru ayatihi wato ya saukar da alqur'anin domin su yi tadbir at-tadabbur at-tadabbur shine zurfin tunani domin ka gano menene manufar zancen da aka gaya maka ba kawai ka ɗauki zance ba domin kowane zance yana da ma'anarsa yana da manufarsa in ka gane ma'anar ka gane manufar ba baka fahimci maganar ba in ka gane ka san ma'anar amma baka gane menene dalilin wannan magana ba ka fahimce shi ba to a tadabbur abin da yake bayarwa kenan famali haul famali haula alqawmi la yakaduna haditha wannan zargi ne akan cewa suna jin zance amma ba sa fahimtar menene makasudin wannan magana to Allah ya saukar da alkurani dan a yi tadabburi a gane menene manufar zancen Allah jalla wa'ala wanda wannan baya samuwa sai da zurfin tunani saboda shi alkur'ani ma'anoninsa yawa gare su ko yaushe kai zurfin tunani wata ma'ana da da baka bayyana a gare ka ba za ka sake bayyana a gare ka amma wannan baya tabbatuwa sai ga mai karatunsa da tadabburi a bisa wannan ayar ne aka malamai suka haɗu akan cewa karatun tartil na alkur'ani shine yafi karatun alhaz kun san akwai karatun tartil akwai alhaz alhaz shine ka karanta shi da sauri tare da fitar da kowane harfi tartil kuwa shine ka karanta shi a hankali yanda ka tsaya kana zurfin tunani a cikinsa to saboda wannan ma'ana shine suke cewa at-tartil shine yafi alhaz haka nan aka ruwaito daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu domin maqsudin alqur'ani shine ai zurfin tunani a cikin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul alba kuma domin ma'abuta hankula su tuna at-tadhakkur shine ka tuna abu abu ne wanda yake ka san shi sai a tunatar da kai to tunatar da tunawa da abin da ke cikin alqur'ani yana tabbata ne ta hanyar tadabbur domin yayin da kai tunani sai ka ga ayoyi da suke kama da wannan ayar da kake da ake karanta maka wadda take sai ka tuna sauran ayoyin wannan tunawan na sauran ayoyin shine zai sa ka samu wa'azi da launi daban-daban da kuma tuna da kuma samun tunatarwa ta fuskoki daban-daban amma babu masu yin wannan sai ulul albab ma'abuta hankula a cikin wannan akwai ishara ga cewa waɗanda ba sa tadabburi waɗanda ba sa tunani da zurfin da zurfin tunani da lura da abin da ke cikin alkur'ani ba kuma ta samun wa'azi daga alkur'ani suna samun tunatarwa to waɗannan ba ma abuta hankula ba ne kamar kenan ba su da hankali shi sa duk wanda hankalin hankalinsa bai kai shi zuwa ga ya samu amfani daga alkur'ani ba ta hanyar tunani a kansa da tafakkuri a cikin ma'anoninsa to tamkar shi mara hankali ne al'albar jam'i ne na lub allub shine abin da yake ainihin cikin abu wato kamar a kowane ɗan itace yana da cikinsa lubbinsa wanda yake can cikin na ƙarshe kamar yadda ƙwayar tsiro take da abin da daga can cikinta shine wato wajen yake tsagewa sai tsiron ya fito sai ka ga wani sabon tsiro ya fito daga cikin wannan ƙwaya to daga lubbin ne lubbin shine ainihin inda yake asalin asalin shi wannan tsirran to ga ɗan adam lubbinsa shine abin da yake shine asalin cikin zuciyarsa asalin hankalinsa inda yake shine yake samun control da jikinsa shi yake tadabbu shi yake jujjuya jikinsa to masu wannan hankali su ne kadai suke amfana da alkur'ani don haka kowane ɗan adam yana da shi amma ba kowane ne yake aiki da shi ba domin akwai abin da yake dakusar da shi shine bin son zuciya da kuma tasirin shaidan bin son zuciya da tasirin shaidan amma wanda yake da hankali shine wanda yake hankalin nasa zai rinka gaya masa ya dace kai wannan wannan cuta wannan akwai cuta za ka cuci kanka za ka kunyata za ka saba ma Allah abinda ake wannan tunanin da za ka ga wato ana yi maka wa'azi a cikin zuciyarka to wannan shine hankali wanda yake mai haske tibyanan bayani wa nazzalna alaykal qur'ana wa nazzalna alaykal qur'ana tibyanan li kulli shay'in wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in domin bayani eh, wannan wato shi maqsudin alqur'ani yana da yawa eh, a karkashin tafsirin wannan ayar Sheikh Al-Amin Al-Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan ya kawo manufofi na saukar da alqur'ani daban-daban nan an faɗi guda biyu ne liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul alba to yakan zo da ma'anar wato kamar alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi rabbihim ila siratil azizil hamid manufar an saukar da alkur'ani dan ka fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske to akwai ayoyin da yawa waɗanda suke da irin wannan ma'ana a cikin wannan albarkar ya nuna cewa wannan littafi mai albarka ne alaka da shi tana da albarka Sau saboda aka karatunsa albarka ne rubuta shi albarka ne ka saye shi ka ajiye shi albarka ne ka ɗauki nauyin masu karatunsa albarka ne ka kafa makarantar karatun alkur'ani albarka ne ka yi hijima ga alarammomi albarka ne kai wa'azi da alkur'ani albarka ne ka karantar da tafsirinsa albarka ne ka koyar da tajwidinsa albarka ne kai kanka ka koyi tajwidinsa ka raira shi da kyakkyawan sauti albarka ne duk wani abu nasa albarka ne shine al-imam Fakhruddin Razi a cikin tafsirinsa yake cewa mun ga albarkar wannan littafin a duniya kuma muna fatan abinda zamu gani a lahira sai ya ninka wannan saboda tafsirin da yi a tafsirin kabir saboda haka duk wanda ya tsaya ya riƙe alƙur'ani zai ga albarka tun a nan duniya to kuma na lahira tana nan haske tafi tafi wannan Allah ka ba mu albarkacin alƙur'ani to sannan sai Allah ta'ala ya ce wa habna li dawud da sulaiman kuma muka ba mu annabi dawud sulaiman ni'mal ab ma dalla da wannan bawa wato madalla da Sulaiman a bawan Allah innahu awwa hakika shine yawan komawa ne zuwa ga Allah wato mai yawan komawa zuwa gare shi da ambaton Allah da tasbihi a dukkan lokuta wato wannan ya daga cikin ci gaban ni'imomin Allah ga annabi Dawud duk karkashin wadkur abdana Dawud ne zal'ai ka tuna bawan mu Dawud kaga shi wajen annabi Sulaiman ba a ce wadkur Sulaiman ba kamar yadda za a zo wadkur wadkur abdana Ayyuba wadkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub shi ba a ce wa Sulaiman ba saboda shi tabi'i ne ga ni'imar da Allah ya ma annabi Dawud to kaga wanda yake nuna kan cewa kissoshin da ake faɗa da ake danganta annabi Dawud ga cewa ya so mace har yayi makida ya sa aka samu wato yayi makida aka kashe mijinta dan shi ya zo ya aure ta saboda wato ish saboda tsananin soyayya ga wannan matar kiyaya za a yi a ce an yayi wannan abin sannan kuma a ce kuma Allah ya zo yana kai bansa yana kai masa irin waɗannan ni'imomi ya buɗe da yabo a gare shi ya ƙare da yabo a gare shi wanda yake nuna karyar wannan kissa wanda ba ta dace da makamin annabci da annabawa ba to Allah madaukakin sarki ya ba ma annabi Dawud annabi Sulaiman ɗansa ne kuma shi ne ya gaje shi ya gaji mulkinsa kuma shi kuma shi ma Allah ya ba shi annabci ba wai ya gaji annabci ba annabci ba sa ake ba ya gaji mulkinsa amma kuma sannan Allah ya bashi annabci ya haɗa masa da annabci da mulki Iz uriba alaihi bil ashi safinatul safinatul ka tuna yayin da aka bujire masa aka bujiran masa da yammaci da la'asar as-safinat wato dawaki masu tsayawa akan kafafu uku su su ɗage ta hudun aljiyar ingarmu a masu wato masu wanda yake ba a tsere musu wajen gudu annabi suleiman wato da yake sarki ne kuma sarki wanda yake na musulunci yana yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah saboda haka yana tare da dawaki kuma yana kula da sha'anin dawaki saboda dawaki ba za su gushe ba akan makwarkwadarsu akan alhairi ba za su gushe ba suna cikin da alheri tare da su har Allah ya nade kasarsa to daga to an an kawo masa dawaki as-safinat sune dawaki waɗanda kana ganin su ka san kamar su dan ce kyat ne su tashi wato ba su da nauyi ba haka sakwatam haka suke ba dan ma rashin nauyin su in suka tsaya ɗaya kafar a daidai kan kofatar. a gefen kofatan suke suke sanya ta wato a haka haka za su sa kafa eh, haka za su cake ta eh eh eh to dawaki masu irin wannan ya ake ce musu sun tsaya da kafa uku sun cake ta hudun ya ake ce musu to wannan su da a larabci su ake ce musu asfafina domin nuni ne akan siffa akan wato saukin tashi nan da nan za su zabura aljiyar ingarmu waɗanda suke ba a tsere musu to aka bijirar da su aka yi masa fare ɗin waɗannan dawakin da bil'ashi da yammaci wato al'ashi shine daga bayan zawal har zuwa dare da yammaci an ce lokacin sallar la'asar ne aka zo aka bijiran masa da su har lokacin da yake yin sallah da yake yi da yamma ya zo ya wuce bai yi sallah ba yana ta ganin su yana ta inspection saboda kaga shi ma don al'amarin bin Allah ne don tanadi ne na jihadi amma wannan abin ya shagal da shi har bai yi sallar da asar da yake yi bai yi sallar da yake a wannan lokaci ba faƙala inni ahbabtu hubbal kai sai ce haƙiƙa ni na so alheri so wanda har ya mantar da ni ga ambaton ubangijina an zikri rabbi so wanda har ya shagaltar da ni ga barin ambaton na shine sallar da yake yi a wannan lokaci a cikin wannan akwai akwai kiran sallah azzikr wanda yake nau'i ta sallah haka na ba Allah madaukakin sarki ya kilata wala zikrullahi akbar uh, ambaton Allah shine yafi komai girma hatta tawarat bil hijab har sai da rana ta boye a bayan shamaki wato shine hatta ƙasa har sai da rana ta faɗi aka ambaci faduwar ranar da tawarat bil hijab ta buya a bayan shamaki domin wato sassa yayin da kaskon kaskon rana yake faduwa yake buya ya zamanto babu sauranta a sararin samaniya shine tawarat bil hijab wato ta faɗi wato ta faɗi bi ma'ana ta ɓace rudduha alayya sai annabi Sulaiman yake rudduha alayya ku dawo da dawakin zuwa gare ni sai suka dawo da dawakin fatafika matham bi suqi wal a'nab sai ya hadu yana shabtare wato yana sassare su bi suqi da kafafuwa wal a'nab da wuyayi wato sai ya yanka su ya yanke kafafun kuma ya yanke wuyoyinsu domin neman kusanci zuwa ga Allah cewa waɗannan dawaki da suka shagaltar da shi da har ya manta ya yi abin da yake yi na ambaton Allah a wannan lokacin to bari ya bar su saboda Allah shi ne ya yayyanka su to su kamar yadda malaman malikiya suka faɗa su malikiya kun san su a wajen su doki cinsa ba halal bane suka ce to dawaki halal ne a wajen annabi a shari'ar annabi Sulaiman saboda haka da ya yanka su ya bayar da su sadaka ya ciyar da fukara'u da su abinda waɗanda yake son su yake musu kyakkyawan tanadi amma ya hana kansa saboda Allah to duk mutumin da ya bar abu dan Allah sai Allah ya musanya masa abin da ya fi shi to ba yana dawaki dama mai suke ba hawan su ake aikafiya tafiya da su mai nisa ba a je a yaki to sai Allah ya musanya masa sai ya bashi iska wanda za ta ɗauke shi saboda ya bar abu dan Allah sai Allah ya baddala masa da abin da ya fi shi alkhairi waɗansu sun fassara fatafika mashan bisuk kan cewar wato sai ya rinka shashafa wato wuyayinsu da kafafunsu shine ma'anar fafika mas'an almasu ai yana shashafa su wanda yake nuna wato yana nuna soyayyarsa gare su akan cewa ya tanade su domin jihadi to amma a cikin wannan ai babu alaman nuna wato nadama akan abin da ya samu shi yasa jumhurin malamai su suna kan ma'ana ta farko ne kan cewa sai annabi Sulaiman ya kakkashe ya yanyanka waɗannan dawaki ya bayar da ya sadaka da naman su ga fukara domin neman kusanci da Allah sannan Allah ya ce wa laqad fatanna Sulaiman hakika mun yi ma annabi Sulaiman jarabawa mun fitine shi wa alqaina ala kursiyihi jasadan kuma muka jefa wato wani rabin jiki akan gadan sarautarsa sun ma'ana sannan ya koma zuwa ga Allah da su ba to malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan fitina da Allah ya ambata yayi ma annabi Sulaiman ba tare amma Allah bai bayyana ta ba sun faffaɗi maganganu waɗanda suke da yawa daga cikinsu ababen inkari ne domin kamar suna nuna cewar wato a mulkin annabi Sulaiman a wani zobe yake na hannunsa wai sai ya zara zoben zai shiga ban ɗaki saboda bi Allah na jikin zoben sai wani a ifiriti wani tangararren aljani sai ya zo ya ɗauki zoben saboda haka sai ya je ya ɗauki ya je ya ɗauki control a kan gadon sarautar annabi suleiman ya zamanto shi ne yake mallakar dukkan abinda annabi suleiman ya mallaka na mulkinsa har sai tukuna daga annabi Suleiman ya zamanto ba shi da iko kan ya samu mulkinsa wannan aljani shaidani shine ya zo wato ya kwace mulkin ta hanyar ɗauke zobensa wato kamar mulkinsa kenan a zoben yake ba kyauta ne daga Allah ba shi yasa za ka ga ana taima irin ana taimin wannan surkullan ga masu mulki a ta ba su zobe iri-iri kan cewa in suka ci in suka sanya shi ba abin da zai samu ga mulkin shi daga wannan kissar wadda take ba ta da asali daga cikin isra'iliyat ne wanda an duk da yake an ruwaito waɗansu sahabbai sun ambace su kamar abdullahi ibn abbas kamar mujahid an ruwaito sun an ruwaito irin waɗannan kissar din daga gare su amma wannan yana daga cikin abinda suka zantar da shi saboda suna itimadin kan cewa waɗanda suke gaya musu sun san abin da yake ingantacce na aƙidar musulunci za su ɗauki ingantaccen su watsar da abin da bai inganta ba gini akan cewar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini a iya dauko labarurukan bani Isra'il a ambata to waɗansu kuma suka ce a'a babu zancen zobe aljani ne wato jarabawa ce Allah ya ma annabi Sulaiman sai ya sallada wani aljani ya zo ya zauna akan kan gadon sarautar annabi Sulaiman har kwana arba'in mulkin ya gushe daga gare shi sannan annabi suleiman da ya koma ga Allah Allah ya dawo masa da mulkin nasa to amma wannan shi ma in muka tsaya muka duba abubuwan da Allah ya faɗa dangane da annabawa da kuma shaidanu za mu ga shi ma bai dace da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ambata ba da ya ce inna ibadi laisa alaka alaihim sufan wa kafa bi rabbika wakila bayina wato bayina waɗanda ni kaɗai suke bauta ma baka da iko a kansu kuma ubangijinka ya isa madogara to kaga wannan ya nuna kan cewar shaidan ba zai samu wannan salladawar ba ga bayin Allah da har zai zamanto ya wato annabin Allah ya zamanto ya kwace mulkinsa daga gare shi har tsawon kwana arba'in kamar yadda suka faɗa to waɗansu kuma suka fassara wannan da hadisan abi huraira wanda yake shine abinda waɗansu daga cikin malamai suka fassara ayar da shi shine hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari cewa annabi sulaiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sulaiman ya ce a cikin daren nan zai sadu da matansa guda 90 kowace daga ciki za ta haifi ɗa wanda yake zai zamanto mai yaƙi akan doki yana jihadi domin ɗaukaka addinin Allah sai ya manta bai ce insha Allah ba to babu wadda ta hau babu wadda ta dauki ciki a wannan daren sai mace guda ɗaya. ita kuma ita ma kuma da ta tashi sai ta zo da rabin ɗa. ma'ana gangar jiki rabin da shine ɗa wanda yake bai iya tadbirin bai zai iya gudanar da mulki ba kamar yadda shi annabi Suleiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud ya iya gudanar da mulki to shi dan da ya samu sai ya zama to ba wanda yake da wannan bane wato rabin jiki ne bi ma'ana rabin jiki ba jiki kamili ba wanda yake da hankali da zai iya tadbiri da zai iya jujjuya al'amura waɗansu sun fassara hadisin da wannan waɗansu kuma suka ce sun fassara ayar da wannan waɗansu kuma suka ce Allah maɗaukacin sarki ya naɗe menene haƙiƙanin yadda fitinar take ya dai ce Allah ya jarabci annabi suleiman ya yi masa jarabawa ya jefa gangar jiki akan gadon sarautarsa sannan ya dawo yaya tafsilin wannan al'amari yake Allah ya nade to mu karbi yanda Allah ya nade wannan kissar kamar yanda yayi akan na annabi dawo mu san cewar Allah ya ambace ta ne dan ya nuna irin jarabawa da yake ma annabawa domin a cikin wannan shine babban darasin da za a samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana jarrabar bayinsa salihai yana jarrabar annabawa da jarabawa amma daga ƙarshe nasara da ba ƙarshen al'amari nasu ne kamar yadda ya faru ga annabi dawo to ga annabi sulaiman ma to annabi ayyuba ma zai zo to a sun ma'ana sannan ya koma wato ya koma zuwa ga Allah da ya koma zuwa ga Allah jalla wa'ala sai Allah ya dawo masa da mulkinsa qala rabbi ighfirli sai ce ya ubangiji na ka gafarta mu wa mulka ka bani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda baya cancanta ga wani a bayana innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan bayarwa kai ne kadai ba waninka ba mai yawan kyauta mai yawan bayarwa kana bayar da abin da kaso kana ba mu wanda kaso abin da kaso yayi wato yayi tawassuli ya zuwa gare shi wannan addu'a ce ta annabi annabi Sulaiman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa Allah ya karbi wannan addu'ar kuma shi ma kamar yadda zai zo a cikin ayoyin da za su zo nan gaba akwai ishara da cewa Allah ya karbi addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fice a wani hadisi ingantacce a cikin Bukhari yace a jiya da daddare wani kangararren shaiɗani cikin aljanu ya wato ya zauto ya zuwa gare ni sai domin ya yanke mun sallata domin ya yanke mun sallata ya ce sai na kama shi na makure shi har sai da na ji wato sanyin yawunsa akan kan hannuna sai na yi nufin je in ɗaure shi a jikin al'amudi daga cikin al'amudan masallaci domin ya wayi gari 'yan ƙananan yara su zo suna tsokanarsa suna wasa da shi sai na tuna addu'ar ɗan uwana annabi Sulaiman sai na sake shi na kyale shi wato domin da ya rike shi ya ɗaure shi sai ya zamanto mulkinsa ya haɗa da har aljanu shi ma ya mallake su to shi ku annabi Sulaiman shi ne Allah ya ba shi wannan mulkin kuma ya roki Allah kada ya bayar da ya ba shi mulki da mulkin da bai dace ga wani ba bayansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam inda wannan ta faru sai ya zamanto annabi Sulaiman bai samu wannan ba tun daga shi an ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma iko akan ya rinka daddaure aljanu kamar yadda aka ba mu annabi Sulaiman to sai bai yi ba amma yana da ikon yayi sai ya tuna wannan addu'a sai ya take shi ba ga wannan isara ce cewa Allah ya karba addu'ar annabi Sulaiman to Allah sai ce fasakharna lahu riha sai muka hore iska gare shi tajri bi amrihi tana gudana tana tafiya tana sukuwa um, tana gudu da umarninsa ruha'an da cikin sauki wato ba da guguwa ba tafiyar da take babu turbulence eh, ba da guguwa ba haitu afsa duk inda ya nufa yana zaune a majalisinsa in yace a tafi bai in yace yana zaune a majalisinsa a baitul maqdis in yace in yace a tafi makka kawai sai iska ta kwashe shi da shi da 'yan majalisin nasa kawai sai su tafi kuma cikin sauki ba sai ya ce a ɗaura sirri dawaki ya riga ya yi tafiya ga Allah da dawaki sai Allah ya baddala masa albarkar wannan abin da ya yi da kuma addu'ar da ya yi washayatin kuma sai muka hore shaidanu su ne aljanu gararru kulla banna'i dukkan wanda yake mai yawan gini mai iya gini mai yin ginin abubuwa na ban mamaki wannan ya nuna kan cewa aljanu su suna da civilization wato suna gini suna da kamar yadda muke takama muna da ci gaba su ma suna da irin nasu ci gaba suna da irin nasu ci gaba shi yasa za ka ga suna ta suna ta labari akan ah, UFOs unidentified flying objects suna ah, ah, sun kasa gane menene da wani irin ka ga inda suke faɗa Allahu a'lam da gaskiyar abin ko karyar abin da abubuwa masu tashi kumbo da abubuwa na jirage irin waɗanda yake ba na mutane ba a suna gani ana gani to mu gashi dai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa annabi Suleiman, Allah ya hore masa shaitanu waɗanda suke gwanaye wajen gini wagawa da kuma masu iya nutso wato waɗanda za su nutso domin su ciro masa lu'u-lu'u da murjan da arziki da ke ƙarƙashin ƙasa kyawawan duwatsu wanda sai wanda ya iya nutso can cikin kasa zai iya ciro shi su aljanu din wa akhari na muqarrani na fil asfar ko muka hore masa waɗansu aljanun daga cikinsu muqarrani na fil asfar waɗanda aka ɗaɗɗaure su a cikin marai wato a cikin mari wato a cikin anka wato su wato mari wanda ake ɗaure kafa da hannu da shi waɗansu aljanun waɗanda suka kangare sai annabi Suleiman, sai ya ɗaɗɗaure su wa man yazig minhum an amrina nuzighu min azabis sa'ir duk wanda ya kauce daga umarninmu za mu ɗanɗana masa daga azabar kuna sai ya ƙona su annabi Sulaiman to haka Allah ya hore masa aljanu na'am wa man yazig minhum an amrina nuziquhu min azabis sa'ir haka ayat take aiko haka na karanta ta ko to da Allah ya bashi wannan sai kuma Allah ya ce haza ata'una wannan kyautar mu ce in ji Allah haza ata'una to haka Allah yake mun baka kyautar mu ce Allah baya gori sai dai sai dai takrimi shi yasa kun ga yayin tawassuli da innaka antal wahhab kai ne mai bayarwa to shi ne ma aka koya mana mu kai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah sai ne mai bayarwa to ka duba irin wannan Allah ya ce hada ata'una wannan kyautar mu ce famnun kayi baiwa kayi kyauta daga abin da Allah ya baka aw amsik ko ka rike ka hana bayarwar ka hana wanda ka so bi ghairi hisab ba tare da wani wato iyakancewa a gare ka ba ba tare da wani wanda zai maka bincike ba Allah ya sakar masa kai abin da kake so wanda mai mulki ne zai samu wannan kowane mai mulki sai ka ga ko shugaban kasa ne yana jin tsoron impeachment a tsige shi in kai sanata ne kana jin tsoron kiranye duk da yake ba a taba kiranyen ba ba a yi ko kai dan majalisa ne ko gwamna to shi annabi suleiman kai Allah yake masa famnun aw amsik bi ghairi hisab babu bincike a gare ka wa inna lahu indana na zulfa Allah ya ce wa inna lahu shi annabi Sulaiman lallai hakika yana da kusanci indana a wajenmu wato a lahira da kuma a wajen Allah yana da kusanci ba kawai a lahira ba tun anan duniya yana da kusanci da bi ma'ana kusancinsa a wajen Allah kullum Allah yana ambatansa a cikin mala'ul a'la kuma Allah maɗaukakin sarki yana ji da shi yana ambaton Allah saboda kusanci da Allah kuma yana ya samu walicin Allah ya samu cewa yana daga cikin wato zababbun bayin Allah wa husna ma'a kuma yana da kyakkyawar makoma ita ce aljanna wato tare da abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi na girman mulki kuma Allah ya bashi kusanci da Allah saboda haka kaga mulki ba yana nuna kan cewa don ka samu mulki ko ba za ka samu Allah ba akwai wanda Allah zai hada masa ya ba shi mulkin kuma ya ba shi kusanci da Allah sau da yawa mulki yana zamantowa jarabawa da fitina don mulki sai ya mantar da kai a cewa kai kanka mamluki ne to amma waɗansu bayan Allah da Allah ya yi musu sai ya ba su mulkin kuma ya ba su tawali'un wato annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bani zaɓi tsakanin na zamanto annabi mai mulki da annabi bawa sai na zaɓi na zamanto annabi bawa an ce daren da aka yi isra'i da shi ne sai Allah ya aiko masa wani mala'ika bai taɓa saukowa doron ƙasa ba in ji mala'ika jibril farkon saukowarsa doron ƙasa kenan sai ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ubangijinka ya ba ka zaɓi ko ka zamanto annabi sarki ko ka zamanto annabi bawa sai mala'ika jibril ya masa ishara tawaba ka kaskantar da kanka sai ya ce na zaɓi na zamanto annabi bawa kaga sai Allah ya sa shi sayyidu waladi adama ajma'i shugaban dukkan bani adam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abubuwa da yake rantsewa a kansu man tawaba lillah rafa'ahu Allah duk wanda ya tawalu ya kankan da kansa dan Allah to Allah zai daukaka shi kaga shi bai zabi ya zamanto annabi sarki ba wai yanzu wanda duk aka baka wannan zabin aka ce ka zo ga mukami sannan kuma ga kuma abin da yake na tawalu ne ai sai ta ai gara mu zamu zamu taimaki addini a nan wajen eh, zamu hidima irin yadda ake so zamu taimaki bayin Allah nan ku akwai wata boyayyar bukata a cikin zuciyar da Allah ne kadai ya sani eh, to amma in kai tawali'u ka kaskantar da kai kace a wannan bai cancance ni ba na ka kyale a kyale ni dai a matsayina ka zaɓi kai kasa to sai Allah ya ɗaukaka ka sai ya zo maka ta inda baka tsammani ko ma mulkin ne sai ya zo maka ta inda ba kai ne ka nema ba Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu a cikin masu tawali سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروق أنك أولنا ساعة من البركة ساعة كرشتان الجمعة ودكك أمس الدعاء باينك الله كأمس الدعاء إمو الله كربو الله كربو الدعاء إمو الله كمن إجابة Allah muna azumi kuma muna cikin wannan sa'a Allah ka sanya ijaba ga abin da muke roƙonka Allah ka ji kanmu ka gafarta mana Allah ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴanmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka gafarta musu ka ɗaukaka darajojinsu yan uwa waɗanda suka yi mana wasiya ne musu addu'a Allah ka biya mu kowa bukatarsa marasa lafiyarmu da muke musu addu'a da waɗanda kuma suka yi mana wasiya ne musu addu'a ko da mun manta da su Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tayar da kafadunsu Allah ka gaggauta musu waraka Allah muna roƙonka ka saukar da rahmarka akan mu Allah waɗannan goman ƙarshe da muka shiga Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da tsayuwar daren lailatul qadr Allah ka nuna mana daren lailatul qadr Allah ka nuna mana tsayuwa a cikin sa ka sanya mu cikin karbabbun bayinka Allah ka biya mana bukatunmu Allah ƴan uwa masu bukatu daban-daban muna roƙonka ka biya musu bukatunsu waɗanda suke neman waɗanda suke neman abubuwa da horewa daga gare ka Allah ka biya musu waɗanda suke da manufa ta abubuwan arziki na duniya da abubuwan arzikin su akan al'amuran da suka mallaka Allah ka yassare musu waɗanda suke karatu Allah ka ba su nasara waɗanda suke fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara Allah ka ba su najahi ka sanya musu albarka a cikin karatunsu waɗanda kuma suke harkar kasuwancinsu wanda ya samu tasgaro muna roƙonka Allah ka tayar musu wanda kuma suke cikin tsanani da kunci akan sha'anin kasuwancinsu muna roƙonka Allah ka farraja musu akwai dan uwa wanda ya samu wanda ya samu eh, mushkilan cin amana tsakaninsa da abokin hulɗarsa muna roƙonka Allah ka dawo masa da arzikinsa Allah ka kwato masa haƙƙinsa Allah ka fitan masa da haƙƙinsa Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan al'umma rahama wadda zaka ka yaye mana tsanani Allah waɗanda suke nufin wannan al'umma ta mu musamman wannan gari namu da sharri da mummuna Allah ka mayar da sharrin su a kansu Allah muna roƙonka kai mana maganin masu fitina Allah waɗannan waɗanda suke addabar waɗanda suke addabar al'umma da kwace-kwacen waya da sare-sare da jefa razani a cikin mutane a cikin zukatan mutane muna roƙonka Allah ka ije mana sharrun su Allah ka yi mana maganin fitinar su Allah muna roƙonka waɗannan darare da suka yi saura muna roƙonka Allah ka yi mana muwafaka Allah ka karɓi kaɗan ɗin da muke aikatawa Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu babban rabo Allah ka ba mu karɓuwa daga gare ka Allah ka karɓi kaɗan ɗin da muke aikatawa addu'o'i da muke yi da waɗanda zamu yi muna roƙonka Allah ka amsa su ƴan uwanmu da suka tafi umra muna roƙonka Allah ka yi musu muwafaka Allah ka yi musu muwafaka da alkhairai Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka karbi ibadarsu Allah ka karbi addu'o'insu Allah ka dawo da su lafiya Allah ka dawo da su ga iyalansu lafiya yan uwa waɗanda suke ta ƙoƙari wajen taimakon bayinka a cikin wannan a cikin wannan wata ne albarka Allah ka karba daga gare su Allah ka yalwata musu arzikinsu Allah kamar yadda suka yalwata ma mutane Allah su ma ka yalwata musu kamar yadda suka yaye wa mutane damuwarsu Allah su ma ka yaye yaye musu damuwar duniya da ta lahira Allah ka albarkanci rayuwarsu ka albarkanci dukiyarsu ka albarkanci zurriyarsu ka albarkaci iyalansu ka albarkaci kasuwancinsu rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka fawatih alkhair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa nas'aluka ad-darajat al-'ula min al-janna allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaat نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي عن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كذبته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين